Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 20 ga watan Yunin shekarar 2023. Kafin kuji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da su feto janar ɗin 'yan sanda ƙasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a cikin mutunci. babu wata tattaunawa da ake yi a kan shigar da ukraine kungiyar nato a taron kolin da za a yi a watan yuli mai zuwa kasar lithuania a cewar shugaban nato james stoltenberg kanun labaran kenan kamar yadda kuka je a cikin kanun labaran shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi wa dukkan hafsoshin tsaron kasar ritaya sannan ya naɗa sababbi kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da na da kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani bisa kwarewa aiki haka zalika za ku ji wato takaitattun tarihin sabbin manyan hafsoshin tsaron ƙasar na najeriya da aka dada su sannan kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da su Feto janar ɗin 'yan sanda ƙasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Tinubu wanda aka rantsa a ranar 29 ga watan Mayu batun tsaro na daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba ya kuma yi alkawarin kawo sauyi a fandin ciki har da ɗaukar ƙarin sojoji da 'yan sanda aiki tare da ƙara musu albashi da kuma samar musu kayan aiki mafi inganci sojojin najeriya sun daɗe suna yaƙi da 'yan ta'adda masu kaifin kishin addinin islama a yankin arewa maso gabashin najeriya da kuma 'yan bindiga masu satar mutane don neman kuɗin fansa a yankin arewa maso yammacin ƙasar yayin da rashin tsaro ya bazu a yawancin sassan ƙasar ba sabon abu ba ne sabon shugaban kasa a najeriya ya yi wa jami'an tsaro ritaya da wuri idan ya kama aiki kamar dai yadda tinubu ya yi a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi cewa amurka da china na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunci kuma ya faɗawa shugabannin china a yayin taron da suka yi a birnin beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi a'ala don tabbatar da cewa sabanin ra'ayi bai kawo rikici ba da yake magana da manema labarai a birnin beijing blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya litinin da shugaban china xi jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar china wang yi a nasa bangaren shi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi yayin da bangarorin biyu suka amince kan bukatar daidaita kofar kyautata hulɗa sai dai blinken ba zai dawo washington da wata yarjejeniya daga bangaren china ba ta buɗe hanyoyin hulɗar soja Babu wata tattaunawa da ake yi a kan shigar da Ukraine kungiyar tsaron NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. Stoltenberg ya ce ba za a ba Ukraine gayyatar shiga kungiyar ba a hukumace, amma za a yi tattaunawa sosai a yayin taron na watan Yuli game da yadda za a sa Ukraine ta kusanci kungiyar ta NATO. Ya ce abin da taron zai fi mayar da hankali a kai shine yadda za a taimaka wa Ukraine wajen samun nasarar kare kanta daga Rasha. ya kuma kara da cewa in dai ukraine bata yi nasara ba babu wani abu da za a tattauna dangane da batun shigar da ita kungiyar an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya amince da ritayin dukkan manyan hafsoshin tsaron kasar da sufeto janar 'yan sanda da masu ba da shawara akan tsaro da babban kwantarola na hukumar kwastam tare da mai gurbin sunan take daga birnin abuja ga rahoton wakilinmu umar faruk musa a jerin waɗanda shugaba bola ahmed tinubu ya naɗa a sababbin mukamai na hausoshin tsaro da masu ba da shawara har da malam nuhu ribadu da aka baiwa mai ba shugaban kasa shawara a kan sha'anin tsaro da kuma manjo general siji musa wanda shine shugaban hafsoshin tsaro da manja general lagbaja shugaban bangaren soji na najeriya a jerin waɗanda kuma za su taimaka wani gudanar da wannan aiki har wanda aka bai wa mukamin riko na shugaban 'yan sanda na najeriya wato dig kayode egbatokun da shugaban bangaren tsaro na jami'an tsaro na ƙasa wato manjo general epa odiyan da sauran masu mukamai daban-daban na bangaren soji wanda dukkansu dai sababbi ne kuma wanda ake ganin cewa suna da kwarewa sau da sun daɗe rike da waɗansu mukamai na kusa ga shugabannin tsaron da aka sauke a yanzu haka kuma shugaba bola ahmed tinubu ya baiwa adeni bashir adewale a matsayin muƙaddashin shugaban kwasta na najeriya wanda aka ce shi ma kamar safeto janar 'yan sanda na najeriya na riko za su rike wa'annan mukaman ne a matsayin riko har lokacin da aka naɗa wanda za su rike mukaman na diddindin bisa ga da akari da dokokin da najeriya ta shimfiɗa wato sai dai majalisar ƙasa ta ba da amincewarta akan dukkan waɗannan naɗe-naɗen akan wannan naɗe-naɗe da kuma ganan ba da ake fatar za a yi wa ɓangaren tsaro na najeriya domin yaƙi da ta'addanci na tuntuɓi brigadier general usman sani kuka sheka tsohon daraktan yaɗa labarai na ɓangaren soja na najeriya domin in ji ko me zai ce dangane da wannan naɗi da shugaba bola ahmed ruwayi inda yake cewa dukkan su sojoji tun daga wanda aka zaba ko kuma aka nada hafsan hafsoshi na sojojin najeriya wato chief of defense kama hafsan hafsoshin sojojin ƙasa da na ruwa da na sama da kuma shugaban sashen leƙen asiri na sojoji wato chief of defense intelligence ah, mutane ne da san su kuma an yi aiki da su kuma ina yin kiyasin cewar za su yi aiki ba don komai ba za ma su bora yanzu misali kamar shi wanda aka ba hafsan hafsoshi na najeriya a kasan sau biyu sai da suka zauna suka yi gudanar da yaƙi da ta'addanci wato tiyata kwamanda misali kaga janar irabo ya yi daga can aka ɗauko shi aka ma jana haya daga can aka ɗauko shi sannan kuma ga shi jana musa shi ma ya taɓa yi kafin ya zama babban kwamandan sojoji na ƙasa wato infantry ana la'akari da wasu abubuwa na cancanta da dai makamantansu to hata kan shi shi hafsan sojoji na ƙasa shi kan shi ya yi kwamanda runduna ta tamanin da biyu ya yi ta ɗaya sannan kuma shi ke kula da huskar duk wasu ayyuka na e, yaƙi da ta'addanci da sauransu na sojan ƙasa. Yanzu kamar menene kake ganin za su yi da ya bambanta da sauran na baya tun da duk sun yi aiki da kusan hafsoshi daban-daban wanda suka gabata. yanzu ba za ka iya cewa ba don komai ba ka san akwai wani abu da ake wadi a turanci wato command is a style wato kai da kake jagoranci dole ne ka zo da wani abu muhimmi da za ka yi wanda ya bambanta da na da to kuma wannan abubuwan za ka yi ne bisa sani bisa kwarewa aiki da kuma wasu abubuwa da za a baka misali kayan aiki da kuma umarni da dai makamantansu. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida umar faruk musa da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya A jiya Litinin kasashen duniya sun yi alkawarin ba da dala biliyan 1.5 domin magance babban matsalar jin kai da Sudan ke fuskanta yayin da aka samu dan tsagaita wuta a fadan da ake gwabza tsakanin dakarun manyan janar-janar dan kasar biyu sakamakon wata yarjejeniya da aka cimma ba tare da lalubo hanyar warware rikicin ba a siyasance. A wurin taron sakatare janar dan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗi cewa yadda sudan ta fada cikin yanayin kashe-kashe cikin sauri ba a taba ganin irin hakan ba ya kara da cewa idan ba tare da babban taimako daga kasashe ba sudan za ta iya zama kasar da babu doka da oda abinda zai iya haifar da rashin tsaro a fadin yankin tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin sudan da dakarun rundunar rsf a ranar 15 ga watan afrilu an kashe dubban farar hula wasu kuma da yawa sun jakata yayin da mutane miliyan biyu da 2.1 suka tserewa faɗan kusan 'yan ƙasar rabin miliyan suka tsallaka zuwa ƙasashe makwabta. Gwamnatin kasar somalia ta ce sojojin rundunar SNA ta somalia sun kashe mayakan Alshabab 43 ciki har da manyan kwamandoji guda biyu a wani hari ta sama da sojojin suka kai a ƙarshen makon jiya a wani wuri mai tazara kilomita kimanin 14 daga gundumar Jamame da ke yankin Lowa Juba. harin da aka kai ta sama ya yi nasarar kawar da manyan shugabannin kungiyar al shabaab adan abdulrahman adan da idris abdulrahman nur wanda dan asalin kasar kenya ne haka kuma jimlar mayakan al da 43 aka kashe a cewar kamfanin dillancin labaran somaliya na sonna a jiya litinin kafar yada labaran ta sonna ta ce harin wanda dakarun haɗin gwiwar somaliya suka kai ya auku ne a ranar Juma'a a yayin da 'yan bindiga da kwamandojinsu suka tattara domin kitsa kai hare-hare a kan sojojin gwamnati a sansanin soja na Barsanguni inda rundunar sojojin Somaliya take. Sai dai sanarwar da aka fidda a kan harin ba ta fayyace abokan hulɗar na ƙetare da suka kai harin ta sama ba. Amma a lokuta da yawa jiragen sama marasa matuƙi na rundunar sojan Amurka a Afirka sun sha kai hare-hare kan wuraren mayakan na Somaliya. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Biyo bayan naɗin da shugaba Tinubu ya yi wa sabbin manyan hafsoshin tsaron Najeriya. mu hassan maina kaina ya duba mana takaitaccen tarihinsu na shugabannin rundunonin sojin ga kuma rahoton da ya haɗa mana to yanzu mun kara karfin sojojin da ke wurin unis da ke wurin duk an kara musu abubuwan aiki sabon babban hafsan hafsoshin rundunonin sojan najeriya kenan major general christopher gwabin musa a wata hira da na yi da shi lokacin da yake kwamandan rundunar yaƙi da boko haram ta operation lafiya dole janar siji musa wanda dan asalin yankin karamar hukumar zangon kataf a jihar kaduna ana haife shi a birnin Sokoto a shekarar 1967 ɗan kwas na 38 wanda ya kammala makarantar horas da hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1991. sabon jagoran rundunonin sojan Najeriya wanda ya halarci kwasa-kwasai a ciki da wajen Najeriya irin su China da Amurka ya rike mukamai da dama a gidan soji ya kuma yi aiki a karkashin rundunar majalisar ɗinkin duniya general cg musa wanda ya sami lambobin girma daban-daban har sama da 23 ya taka rawa sosai a matsayin kwamanda a rundunar yaƙi da boko haram ga ma kaɗan daga cikin irin tattaunawa da ne da shi a lokacin da yake fagen daga. muna mu tabbatar wa mutane kasu damu komin yanzu jirage muna da su yanzu suna kallo ko e kowane lokaci sojojin mu an ƙara musu mutane an ƙara musu eh, mukamin aiki in Allah ya so za a samu ranka ya kamar hanyar da maturin nan wasu na cewar lalle za a yi yan boko haram din nan suna kusa kusa da hanya ba ne suke ba me zai hana ku bi su inda suke din ku gama da su ne su yadda suke ka gane yadda muka yi magana suna cikin jeji ne suna boye boye yadda ma suke yanzu yawancin suna cikin ƙauyukan inda mutane suke zama in za su wani abu ne sai su fito su mota su zo to in yan ƙauyukan su ma suka ce to yau mu ma ba mu son ku wannan abun zai kare so ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba kafin dai nadin nasa shine kwamandan rundunar soji masu yaki na gaba da gaba wato infantry na Najeriya Major General Taurid Abiodun Labaja shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa wanda zai canji laftanar general faruk yahaya an haifi major general ta lagbaja a karamar hukumar ilopu irepodun da ke jihar oshin a shekarar 1968 janar labaja ya kammala makarantar hafsoshin soja ta nda a shekarar 1992 ya kuma halarci kwalejin horar da dabarun yaƙi ta amurka baya ga kwasa-kwasai da dama da yi a cikin gida najeriya da ma ƙasashen afirka ya kuma sami horon yaƙi a sama a kan tudu da kuma a cikin ruwa ya rike mukamai da dama a gidan soji a mukami na ba bayanan da ya rike shi ne babban kwamandan runduna ta daya na sojin najeriya mai rikwata a birnin kaduna inda ya taka rawa sosai wurin yaƙi da 'yan bindiga kamar yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuel aruwan ke shaida min shi lagbaja gwarzo ne a soja ne wadda ba matsoraci ba ne soja ne wadda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga ba so ɗaya ba ba so biyu ba akwai ba ta kashi daban-daban da 'yan ta'adda shi ke jagorantar wannan gwagwarmaya din wadda aka yi. Samuel Arwan Air Vice Marshal Hassan Bala Abubakar shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya. Dan asalin yankin karamar hukumar Shanono a jihar Kano, na haife shi a shekarar 1970. Ya kammala makarantar horas da soji ta Najeriya wato NDA a shekarar 1992. Air Vice Marshal Abubakar wanda matukin jirgin sama ne, shi kuma ya halarci makarantar horar da dabarun yaƙi ta ƙasar masar ya kuma taɓa rike kwamandan matuƙa jirgin sama na fadar shugaban ƙasa kafin da yaɗin nasa shine babban hafsa mai kula da inganci da aikace-aikace a hedikwatar sojojin saman najeriya sannan sai riya admiral emmanuel ogala wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan najeriya Admiral Ogala wanda dan asalin jihar Enugu matukin jirgin yaƙi ne na ruwa. Dan kwas na 39 ya kuma rike mukamai daban-daban kafin nadin da aka yi masa a jiya mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ai sun ta bayanai akan cewa aiki kaza an karasar da shi a kudu aiki kaza an karasar da shi a kudu aiki kaza an karasar da shi a kudu ba karasar da arewa ba so shi ne in ya kamata a ce ai karasar da aiki kaza a arewa kawai ba karar gobe ya kokari ya zama ya nuna cewa shi fa ba maganar bambancin eh, kudu da arewa ko bambancin addini ko bambancin yare inda ni ne dukkan wani mutum wani tsohon gwamna kamata ya yi waje da shi ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani mai ba da shawara domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko 'yan uwansa to kamar yadda aka yi wa buhari ca shi ma za a yi masa ca jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington to yanzu dai an fara ɗanɗana gishirin wannan sabuwar gwamnati ta najeriya da ke karkashin bola ahmed tinubu amma duk da haka dole a tambaya me bambanta ta da gwamnatin da ta gabata ta buhari duk da dai jam'iyyar su guda ɗaya ne sannan kuma za a yi hasashen watakila mutanen da suka gabata a gwamnatin buhari za su iya sake bullowa a cikin wannan gwamnatin ta tinubu sannan kuma za mu duba mataki da kuma tasirin mataimakin shugaban kasa kashin shaftima da aka je shi kwanakin yana neman gafarar mutanen najeriya kan wasu maganganun shi wannan suna cikin abubuwan da za ku ji mun taba a ci gaba da nazarin wannan sabuwar gwamnatin da wata ta gabata ba ta da bata lokaci ba ibrahim sake mai da ku ga nasiru adamu hikaya da kuma bakinsa mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsaka mai wuya inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar najeriya duk wanda ya san yake kallon su yake jin su ya san eh, ba za a yi jayayya da ni bai na faɗi haka eh, sannan yanzu za mu shiga bangare na ƙarshe kan mulkin eh, shugaba zaɓaɓɓen shugaba bola tinubu sunana nasiru adamu alika injiniya kuma galadima faɗa mana da gogewar tinubu da ake ya daɗe yana siyasa ya yi gwamnan lagos sau biyu Eh, menene ake tsammanin menene tsammanin kan yi shigo fara mulki za a samu wani sauyi to eh, alhamdulillahi a matsayin na 'yan najeriya kuma 'yan adam fatanmu ne don najeriya kasar mu ce mu yi wa wanda zai kama mulkin nan fatan alheri amma akwai matsaloli da shi tunubu zai fuskanta na farko babu ma cikakken haɗin kai a jam'iyyar tasa ta kansa masu buƙatu suna nan da yawa saboda haka a yanzu ma haka an fara a ƙoƙarin naɗa shugabannin majalisa na dattawa da na wakilai saboda haka sai a yi amfani da zurfin hankali da basira zai iya daidaita wa'annan abubuwa na biyu inda ni shine dukkan wani mutum wani tsohon gwamna kamata ya waje da shi ya kai shi ambasada ko ya kai shi wani eh, eh, abin nan mai ba da shawara shawarar da sai ya ga dama zai ɗauka domin suna ɗaya daga cikin waɗanda suka lalata ƙasar nan na uku ƙasar nan tana da ƙabilu da yawa tana da harshe da yawa tana da nahiya da yawa tana da kuma addinai kala-kala banda ma musulmai da krista saboda haka fata na shine ya yi amfani da basirar da allah ya bashi ya samu daidaito na ƙasan nan kuma a ƙarshe dole adalci tsakanin mutanen ƙasan nan ana nan an zuba masa ido ya sani cewa idan ya zo ya soma fifita kabilarsa ko waɗansu abokanansa ko 'yan uwansa to kamar yadda aka yi wa buhari ca shi ma za a yi masa ca babban abin da zan faɗa ke nan a yanzu yawa eh, yunus tamu eh, kaji da irin gogewarsa da ake magana a siyasa hmm. shekara takwas gwamnan lagos kuma ka ga rawar da ya taka lokacin ya sa kusan kudu maso yamma nan maso jam'iyya da gaba ɗaya acn din nan ah, shin me kake tsammani zai fara yi wani sauye sauye kake tsammani zai kawo a ah, ni ba zan bayani ba akan ko shi eh. da ya kama daga mulki zan da yi bayani a kan wanda Allah ya bawa bacin mun gama maganin to Allah ya ba ai ba gama maganin ko su kai muna kotu ne ba daga amma kuma zan zan gana cewa wani da wani da ga dan dan mun ba zai yi ba ai sai dai mun faɗa maka cewa wanda Allah ya bawa idan an gama mun gama takaddaman da ake ciki a cikin kotu mun tabbatar cewa kotu ta ce a a'a ba mu da gaskiya wannan ne gaskiya kun yi ci zaɓe to amma akan wannan muke tunanin Allah ya yarda za mu samu nasara to kuma idan ba haka ya faru ba idan Allah ya ba kowa da Allah ya bawa shi mai fatan alheri mu je mu mai bayan mu bayya mu ba su shawarwarin da muke tunanin zai taimaka wa kasar Najeriya a bisa kan kundin tsarin mulkin da mu muke tunanin zai yi wa a cikin Labour zai taimaka wa dodo uh, na gobe bayan magana shi ah. ya kamata duk shari'o'in nan da ake na wannan ya ce ah, ya kamata a yi su kahin a yi a rantsarwa gwamnati mustapha salihu mm. me kike tunani da irin wannan eh, bola tinubu dai ba bakon siyasa ba ne mai kogin dai dama jam'iyyar ku ce me kuke jin zai fara yi domin cika alkawuran da aka ɗauka a najeriya well uh, for the first time uh, na amince da wasu da injiniya gobe gabagi mai a akan cewa mm. uh, na farko dai ba zai zama ya shiga gwamnatin nan ba tare da matsaloli na rarrabewan kai a wurare daban-daban ba hmm. wannan tabbas kowa ya sani hmm. wannan yana yana ƙasa kuma wannan eh, eh, hali ne dan adam hmm. conflict eh. zamantakewa zo mu zauna zo mu baka so akwai wannan matsaloli wanda za a samu wanda za a yi gyara daga cikin jam'iyya kuma ita kanta ƙasan ita kanta ƙasan dole ne ya zama cewa ya duba haƙƙoƙin mutane daban-daban daban-daban a zama cewa very sensitive eh. da kabila da addinai da yankuna da kowa kowa ya zama cewa yana da ganin cewa ana ba shi dama kamar yadda ake ba wani kamar da su suka faɗa nan ai shi ta bayanai akan cewa aiki kaza an karasar da shi a kudu aiki kaza an karasar da shi a kudu aiki kaza an karasar da shi a kudu ba karasar da arewa ba so shi ma ya kamata a ce ai kasar da ake kaza a yi wani ba ƙara gobe ya kokari ya zama ya nuna cewa shi fa ba maganar bambancin eh, kudu da arewa ko bancin addini ko bambancin yare to wannan zai taimaka matuka a wurin eh, samun nasara ɗinsa a gwamnatance a kuma na yi murna da shi dakta ya ce zaɗin duk da Allah ya bawa za su je su ba su da shawarwari na abin da ya kamata a yi to wannan gaskiya wa abu ne wanda za mu zama muna murna da shi domin wani lokaci in kai kana cikin eh, al'amari kai ba za ka ga abin da wanda yake waje ke gani ba kuma na tabbatar da shi a sajami ba ba tinubu zai saurare su inda ya kamata kuma ya gyara zai yi kamar daga fada mutumin ne wanda yake da basira na siyasa wanda ya jima a trenches da su kuma shi ma ya san me adawa ko adawa ne a kasan ne a kan constitution din ne hakin tsarin kundin mulki ne shine bayanin da ne idan aka ce an musu zaben nan kundin mulki ya ba wa daidai inda za a bi ta salin salin ba wani matsala. A ah, kusa da ƙarshe na wani zaɓe aiki zaɓe ba za a rusa ba. Zaɓe da kyau akwai yiwuwa ba su zaɓe. Amina. Eh dokta. Wani eh, da ta abin wa doro eh. eh, na Abubuwa Galadima. Hmm. Shi ne mataimakin shugaban ƙasa zaɓe kenan shi kashin shatima. Akwai alamun zai taka rawa don ana cewa kamar shi zai zama shugaban ƙasan Arewa. yadda aka samu a tiku farkon mulkin obasanjo daga 1999 zuwa 2003 ya kake ganin kashin shatima to na farko dai ya kamata in yi magana a kan bukatun arewa ko da yake dan arewa zai bar gwamnati bai yi ba ni babu wani abu da shugaban shugaban najeriya zai wa al'ummar arewa illa iyaka ya wuce yashe kogin nan na niger ya taho zuwa lakwaja ya wuce baro duk mutumin da ya mana wannan ya riga ya taimake mu kuma ba kawai a yashe ba a je majalisar ɗinkin duniya wannan ruwa ya zama international waters yadda ko da ƙasar nan ta rabu ba yadda za a hana jiragen ruwa shigowa aikin da ya ado ya faru din nan eh hmm. shi yasa nake bakin ciki wanda muke gani zai iya yi bai san ma abin da ya auku ba ya tara kayansa zai tafi yanzu to a gaishe ku to in allah ya kai mu rana wace za mu kawo muku kashi na karshe na wannan muhawara da shi nasiru adamu da shi da kan wannan gwamnati ta tinubu da kuma gwamnatin buhari da ta gabace ta a shiri mai zuwa kacokan zamu maida shi ne kan duba shi kashin shaftima mataimakin shugaban najeriya da tasirinsa ga arewa da kuma watakila zaton da ake na ko zai taimaka wa arewa ta samu ci gaban da ba ta samu ba a can baya sannan kuma ta yaya zai bambanta da atiku abubakar wazirin adama a lokacin da ya zama mataimakin shugaban kasa a karkashin ƙarƙashin olusegun obasanjo ba da bayan wannan akwai wata rawa da buhari zai dinga taka daga bayan fage duk da cewa ya bar fagen nan za mu yi muku bankwana sai mun dawo rana wa yau a madadin shi nasiru adamu hikaya da sa ne ne ali mustapha sakwata a washington dc ku huta lafiya to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To a takaice shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wasu sauye-sauye a hukumomin tsaron kasar a jiya Litinin inda ya sauke manyan hafsoshin sojan kasar da su Feto janar ɗin 'yan sanda ƙasa da wata guda bayan karɓar ragaman mulkin Najeriya. Tinubu wanda aka rantsa a ranar 29 ga watan Mayu batun tsaro na daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba ya kuma yi alkawarin kawo sauyi a fannin ciki har da ɗaukar ƙarin sojoji da 'yan sanda aiki tare da ƙara musu albashi da kuma samar musu kayan aiki mafi inganci. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi cewa Amurka da China na da alhakin kula da dangantakar da ke tsakaninsu a mutunce. kuma ya faɗa wa shugabannin china a yayin taron da suka yi a beijing cewa ganawar ido da ido ita ce hanya mafi a'ala don tabbatar da cewa saɓanin ra'ayi bai kawo rikici ba da yake magana da manema labarai a birnin beijing blinken ya ce ya yi kyakkyawar tattaunawa mai ma'ana a jiya litinin da shugaban china xi jinping da kuma babban jami'in diplomasiyyar china wang yi a nasa bangaren shi ya ce ya gamsu da tattaunawar da suka yi Babu wata tattaunawa da ake yi a kan shigar da Ukraine kungiyar tsaron NATO a taron kolin da za a yi a watan Yuli mai zuwa a birnin Vilnius da ke kasar Lithuania a cewar shugaban NATO Jens Stoltenberg a yayin wani taron manema labarai a birnin Berlin. To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah kai mu a mu na hantsi da zai zo karfe 8 agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. wanda ya daidai da karfe bakwai agogon gmt da ghana za mu zo dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin wato maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar mr bob bass baba yakubu makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum